وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بعد ذلك كانت آية aya ta 61 البقرة مفصلة إن شاء الله تعالى أكرتم من يوم قلتم يا موسى وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وكفائها وفومها وعدسها وبشرها قال تستندون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا شرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أشروا وكانوا يعتدون الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على amin واحد kuma ku tuna ya ku bani lokacin da kuka ce kan musa ba za mu yi haƙuri akan abinci guda ba fad'u lana rabbaka sai ka roƙa mana ubangijinka ya kuri lana min ma tumbitul ardu ya fitar mana abinci wato daga wanda ƙasa take tsirarwa domin abincin da aka ba su almanu da salwa ba abinci ne wanda ƙasa ta tsirar ba min bakaliha abin da ya kama daga ganye na ƙasa wafi sa'iha da dangin kankana wa funiha ko a wata kira a cewa funiha da tafannuwa wa abasiha da wake wa basaliha da kuma albasa da ƙasa ke tsirarwa muna buƙatar waɗannan kayayyaki waɗannan nau'i na abinci wato wanda ake samu a lambu wanda kake bamu abinci ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake saukar da shi to muna buƙatar wanda ƙasa ke tsirarwa sai annabi Musa ya ce a tastabdina alladhi huwa adna billadhi huwa khair shin kuna neman canjin mafi kasawa da wanda yafi alheri an ba ku wanda yafi alheri amma kuna neman wanda yafi shi kasawa wannan tambaya da annabi Musa ya musu tambaya ce ta mamaki domin ana gane kimar abubuwa ne ta wajen falalansu إنما تتفاضل daraja ita درجة إذا تكي غدا وتفلل أبو waɗannan abubuwa da suka ce suna buƙatar a basu wanda ƙasa ke cirarwa dangin ganye kankana tafannuwa koko alkama da wake da albasa da sauransu ba sa kaiwa darajan almanu da asalwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa abincin da Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shirya da kansa dole ya fi abincin da wani zai yi ƙoƙarin shirya ma kansa almanu da asalwa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake saukar musu kaga kenan kimar almanu da asalwa ya fi dukkan wani abinci da za su shirya ma kawunansu su to sannan kuma in suka karbi almannu da asalwa karban ma ibada ce domin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da wannan abinci idan sun karbi abinci to sun yi ibada domin haka za su samu lada kaga wannan saba ma abin da su suke nema wancan dangin abincin idan aka ba su dama yana da ruwa su samu lada a kansa matukar ba sun kiyaye dokan Allah ba wannan kuwa Allah baraka wa ta'ala ya saukar musu ya ba su ya zama shiryawa don haka yi sun karɓa za su samu lada a kai don karɓar ma ibada ne sannan kuma abincin da Allah ta wa ta'ala ya shirya da kansa dole za a samu ya fi daɗi ya fi kyau da dukkan wani abinci na duniya domin Allah ya shirya abincin ne daidai bukatar ɗan adam domin haka duk abin da dan adam yake bukata a cikin abinci akwai shi a cikin almanu da asalwa abin da zai rike musu rayuwarsu sannan kuma almanu da asalwa da Allah ya ba su babu wahala ba su wahala ba Allah tabaraka wata ta'ala ya saukar musu da wannan abinci daga sama waɗancan nau'ukan abinci da suke nema kuwa kafin su samu dole sai sun wahala domin dole za su nemi iri su nemi ƙasa da ta dace da irin don ba kowace ƙasa kake nema abinci ba kowace ƙasa da kuma irin nau'in abincin da ake nomawa a cikinta sannan kuma dole su nemi lokaci da ya dace a yi na tunda kayan abinci kowane da irin lokacin da yake tsira kuma dole su wahala wajen nuna da huɗa da sauransu da kiyaye abin da suka shuka kuma tilas su jira zuwa lokacin da wannan amfani zai nuna za su jira kuma suna cikin fargaba in ma su yi dace wannan abinci ya yi kyau ko kuma ya lalace ashe kaga za su wahala wajen samun wannan abincin da suke nema a maimakon su karbi wancan da Allah ta wa ta'ala ya saukar musu ba tare da sun wahala ba sannan alwani da asalwa da Allah ya ba su tabbas wannan nau'in abinci din babu cuta a cikinsa ba za a samu cuta ba ta wajen cinsa sannan kuma ba a samun cuta wanda zai kama jiki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar abinci ne wanda yake mai tsafta sarkakekke lafiyayye wanda ba zai cutar da dan adam ba ba su amma abin da za su je su nema tawo a samu cuta ta sashen wajen tara abincin yiwuwar haram ya shiga ko kuma a samu cuta ta wajen cin abincin shi yasa annabi Musa ya yi mamaki yace nuna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu kuna neman canji a madadin wanda ya fi alheri da aka baku kuna neman wanda ya kasa shi to amma duk da haka sai Allah Musa ya amsa musu bukatar su ya ce musu uhbitu misran fa inna lakum ma sa'altu ku sauka cikin wato birni za ku samu abin da kuka roƙa wanda al al-Imam malik ya ce birni da ake shi shine ƙasar masar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bari Isra'il su tafi ƙasar Masar za su samu wannan dangin abincin da suke bukata. amma abu hayyan a cikin tafsirinsa ya ce lam yaqul bihi ahadun min al-mufassirin malaman tafsiri da ya tabbatar da cewa banu isra'ila sun sake komawa kasar masar kasar fir'auna ƙasar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da su daga gare ta to shi an amsa musu buƙatar su ko ko a'a sun nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su samu abincin da ƙasa ke tsirarwa a madadin almanu da asarwa an amsa musu wannan bukatar ko ko a'a magana mafi inganci ita ce an amsa musu su. domin wannan ni'ima ce wadda Allah tabaraka wata ta'ala yake tunatar da bari Isra'ila a kanta wannan ita ce na goma shi kaga Allah ya biya musu su kamar yadda suka roƙa a tafsirin abu hayyan a jirgin na farko shafi na ɗari da talatin da ɗaya ya ce laisa fil qur'ani ma yadullu ala annahum kanu mumtali'ina anhu babu wani sashi na qur'ani da ya gwada cewa an hana yahudawa wannan abin da suka roka wajen Allah fasabata annahu la yajuzu an yakuna masiya tunda kuwa ba a nuna cewa an hana su ba to ya gwada cewa roƙon Allah da suka yi ya ba su dama su samu dangin waɗancan abinci roƙon ba saƙon Allah ba ne roƙo da suka yi suka ce ya kai Musa muna roƙonka ka roƙar mana Allah ta baraka wa ta'ala ya fitar mana da abincin da ƙasa take tsirarwa a madadin wannan almaru da asalwa wannan roƙon da suka yi ba saƙon Allah ba ne domin da saƙon Allah ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani wa mimma yadullu ala zalika Abu Hurairah ce dalili da yake gwada cewa roƙon da suka yi ba sabon Allah bane domin lokacin da suka roƙi Annabi Musa sai Annabi Musa ya ce musu uhbitu misran ku sauka cikin misra bi ma'ana ku sauka cikin birni fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuka roƙa kaga ya amsa musu kenan wa hiya gairu huwa kal ijaba lima talabu kaga kamar annabi Musa ya amsa musu bukatarsu law kana asiya fi da'an til ijabatu ilayhi ma'siya da a ce sabo Allah suka yi har da suka nemi suna son a canza musu a ba su wani abinci a madadin alwani da salwa da sabon Allah ne wannan roƙon da ba zai yiwu annabi Musa ya amsa musu ba وهي غير جائزة عن الأنبياء don ba daidai ba ne ga annabawa su amsa bukatar wasu waɗanda suka gina bukatar su ɗan akan sabon Allah. To me yasa suka nemi canji bani Isra'il ga shi Allah ya ba su abinci mai albarka babu wahala wajen samunsa. Me yasa suke nema a canza musu baya ga cewa wannan abinci sun tabbatar su kansu ya fi albarka akan dukkan wani nau'i na abinci abu hanyar ya ce na farko yi annan nau'an wahid a sana ya mallu a ce mutum ya ɗora cin abinci guda ɗaya tsawon shekara arba'in dole wannan abincin wato ya fitararsa dole a waye gari ban sha'awar wannan abincin wa yashtahi idraka ku. kuma tilas wannan mutumin a wayi gari yana sha'awar wani dangin abinci sabanin wannan bai yiwuwa mutum ɗauki shekara arba'in yana cin abinci guda a ce kuma wannan abincin bai daushe shi ba in ji abu hayyan shi yasa suka roƙi annabi musa suna son allah ya canza musu wani nau'i na abinci yace na biyu ma ta'awwadu zalikan nau' wannan nau'i na abinci da Allah ya ba su almanu da asalwa ba su saba da shi ba ba su saba da wannan abincin ba Allah ya ba su yi ba tare da shawararsu ba ya saukar musu da abinci wanda shi Allah yake gani ya fi dacewa da halittarsu sai abu hawa ya ce wa batul insani fi ma'tadahu shi ko dan adam ya fi kwaɗayin abincin da ya saba da shi kuma komai daɗin wani shi bayan ganin yana da daɗi kuma gaskiya ne ka sami mutumin da ya girma a ƙauye wanda bai san komai ba sai tuwo da kuma kunu ya girma da wannan ya saba da shi da ya zo gari ya ka haɗa masa salat babu mamaki ya amai ko da dai abincin salat da ka ba shi kai a garin ka ya da ya saba da shi amma ba shi wanda ya saba da shi din na a ganin sa shi ne abinci mai daɗi don haka yasa ɗan adam ya fi rikon abincin da ya saba da shi kuma ya fi ganin daɗinsa kan duk wani abincin da ya zama bako ya zama to bako a gare shi wa in kana khasisan ko da abincin da ya saba da ya saba da shi din wato bai da daraja wannan shi yasa suka roki suka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu saboda su ba su saba da wannan abincin da Allah ya ba su ba abu hayyan ya ce na uku almuwazabatu ala ta'amin wahidin sababun linaqdi shahawa nace cin abinci guda tsawon lokaci wani dalili ne da yake lalata sha'awar ɗan adam komai daɗin abincin shi yasa suka nemi canji yace na hudu man ubiha lahu sulufun min at-ta'am yahsulu minhu an yas'ala ghayraha duk wanda aka bashi damar wato ya samu wasu nau'uka na abinci kaga Allah ya saukar musu da almanu da asalwa tun har Allah ya ba su wannan nau'i na abinci kaga sun fahimci kenan daidai ne su roƙi Allah ya ba su wani nau'i kuma tun har Allah ya iya ba su wancan nau'i to ba laifi bane don sun roƙi Allah ya ba su wani nau'i na daban sannan na biyar abu hanyar ya ce ya kuni sababan lintikalihim an ittihin ladima dalilin da yasa suka roki Allah ya canza musu wani nau'in abinci saboda in Allah ya ba su wannan dama to za su kubuta daga wannan rayuwa ta ɗimuwa da suke ciki wanda sun daɗe a cikinsa kuma rayuwar ba su ƙaunanta sun sani da za su ce Allah ka raba mu da wannan ɗimuwa da muke ciki Allah ba zai amshi addu'ansu ba shi ne suka hikima suka ce ya yi sa ka roƙi Allah ya ba mu wani abinci dangin wanda ƙasa ke fitarwa kada idan Allah ya amshi addu'a su kenan sun fita daga wannan rayuwa ta dimuwa ko Allah ya ce wa duribat alaihim zillatu wal maskana kuma an ɗora musu ƙasƙanci da takaici a rayuwarsu wato Allah ya hukunta kaskanci da takaici akan Yahudawa wa ba'u bi ghadabin min kuma sun jawo fushi na Allah bi ma'ana sun da Allah wannan magana ce da ba ta da alaka da farkon ayar nan wato ayar tana magana ne akan abubuwa guda biyu abu na farko ni'ima ce wadda Allah ya kaddara kanta ni'imar ita ce da ya ba su abinci almanu da salwa daga baya sun buƙaci Allah baraka wa ta'ala ya canza musu kuma Allah ya amshi su ya canza musu to daga nan rabin aya kuma Allah yana ba mu labarin wani hukunci da yana Yahudawa ya ce ya ɗora musu kaskanci da takaici a rayuwarsu wa ba'u bi gababin Allah sun jawo wani fushi na Allah tabaraka wa ta'ala a kansu don haka sai ya yace zalika ma sau dalilin da ya sa Allah ya ɗora musu kaskanci da takaici saboda yawan sabon Allah da suke zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawan Allah bi gairin haqqi ba tare da haƙƙi ba saboda suna kafirce mu ayoyin Allah kuma suna kisan annabawa dalika bima sau? wato Allah ya wannan hukunci a kansu ne domin sako da suke yi wa kanu ya kuma sun kasance masu ƙetare iyaka wato a dalilin wannan Allah baraka wata ta'ala ya dora musu kaskanci da takaici a rayuwarsu wanda har tashin kiyama wannan yana tare da su bani Isra'il wannan aya tana da mushkiloli guda biyu mushkila ta farko Allah ta baraka wata ala ya ce mana wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al haka? bani isra'ila abin da yasa Allah ya ɗora musu takaici da kaskanci a rayuwarsu saboda suna kisan annabawa wannan ita ce mushkila ta farko banu isra'ila suna kisan annabawa kaga wannan magana tana gwada cewa sun kashe duka annabawa kenan domin kalmar ta zo da alifin lamun wa yaqtuluna suna kashe annabawa in ka ji magana sai ka ɗauka duka annabawan Allah suka kashe alhali ko ba haka Allah yake nufi ba domin a suratul baqara aya ta 87 الله تبارك وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن آية سورة البقرة تنهى سرامنا واتشا الآية دمك كرنتا wanda Allah baraka wa ta'ala ya ce suna kisan annabawa ba duka annabawan Allah suka kashe ba wannan aya ta suratul baqara ta 87 ita take fassara wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa laqad atayna musa kitaba lalla haqiqa mun bawa annabi Musa littafi alaihi salam littafin at-taura wa kafawna min ba'dihi bir rusul a bayan annabi Musa kuma mun biyo da wasu manzanni mun turo wasu manzanni da yawa wa atuna isa ibn maryam bayyana bayyinati kuma annabi isa dan maryam mun ba shi hujjoji shi ma dai manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafa wa'azin annabi isa da mala'ika jibrilu afa kullama ja'akum rasulun bima la hawa anfusukum sai Allah ya ce shin duk fa’ilin da wani manzo ya zo muku wanda rayukan ku ba sa sha'awarsa istakbartum sai ku yi girma kan ku ki su fa ka zartu wani sashi na annabawan ku kun karyata su wa fariƙan taqtulun kuma wani sashi kun kashe su kaga shi sashi na annabawa ne banu isra'ila suka kashe ba duka ba don haka ba duka annabawan Allah ne banu isra'ila suka kashe ba kamar yadda Allah ya faɗa ya ce fariƙan kazzabtu wa fariƙan tatturun sashi ku yi ƙaryata ku sami damar kisan su ba misali shi ne annabi Musa da annabi Isa alaihi wassalam wani sashi kuma kun sami damar kisan su a tafsirin ibn abi hatim yake cewa ya kawo hadisi na 133 wanda ya danganta shi da abdullahi bin Mas'ud yace Abdullah bin Mas'ud ya ce kana bani Isra'ila fil yawmi bani Isra'ila sun kasance a rana guda taqtulu a mi'ati nabiyyin suna kashe annabawa ɗari uku ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار sannan kafin rana ta fadi kuma su je kasuwa su ci gaba da cinikin ganye da suka saba wannan magana ta saba hankali kowace rana kenan suna kisan annabawa aƙalla ɗari uku kuma kafin rana ta faɗi masu je kasuwa a ci gaba wato musulmai wani abin damuwa ba amma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallam yana cikin sahiha hadisi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya hadisin abdullahi bin mas'ud shi ɗin dai النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة a ranar tashin kiyama mutumin da ya fi tsananin azaba shi ne rajulun qatalahu nabiyun aw qatala nabiyan wanda azabarsa ta fi tsanani a ranar kiyama shi ne mutumin da annabin Allah ya kashe shi ko kuma ya kashe annabin Allah to wannan azabarsa ta fi ta kowa a ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa imamu dalalatin da kuma shugaba na bata duk wanda ya ja jama'a akan bata to azabarsa ta fita kowa a ranar tashin kiyama ta limanci ne ko ta ƙungiya ko shugabanci na al'umma duk mutumin da ya jagoranci wasu akan bata to azabarsa ta fita kowa a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu manzo Allah ya ce na ukun su wani masalin min al-mumassilina mumassilun wanda yake misalta halittar Allah shine mutum na uku don aka ce mu mafilin ana nufi a musawwir ka duba an nihaya fi garibin hadisi wal afar a jizo na farko shafi na 295 wato duk mutumin da yake suranta halitta yake suranta halitta irin ta Allah ta baraka wa ta'ala to wannan mutumin shi ma azabarsa ta fita kowa a ranar tashin kiyama mushkila ta biyu da wacce aya take dauke da ita mushkila ta farko ita ce Allah ya ce bani Isra'ila sun kashe annabawa to wata ayar ya fasa mana ba duka bane mushkila ta biyu shin bani Isra'ila kenan sun samu damar kisan annabawa domin ku wasu ayoyin Qur'ani suna nuna mana kisan annabin Allah ba abu ne mai yiwuwa ba amma Allah ya gwada cewa sun kashe annabawa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al a wacce aya ta suratul baqara aya ta 87 Allah ya ce fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun kaga Allah ya da bani Isra'ila sun kashe annabawa to akwai wasu ayoyin Qur'ani kuma da suke nuna cewa kisar annabi Allah ba abu ne mai yiwuwa ba misali a suratu safat Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أيضا سورة الصافات الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا حقيقة كلمة الكوارون هذا بات لعبادنا المرسلين كباون من الله manzanni da muka turo su akwai wata kalma da muka yi na alkawari gare su mun ce musu innahum lahumul mansurun lalle su annabawan nan su ne zannin su ne waɗanda Allah zai taimaka musu wannan alkawari muka yi musu wa inna jundana lahumul ghalibuna kuma lallai rundunar sojojin su ne masu rinjaye idan aka tashi yaƙi tsakaninsu da kafirai kaga wato Allah yana tabbatar da cewa ya yi alkawari ga manzannin Allah zai taimaka musu kuma sojoji na musulunci sojojin annabawa su ne waɗanda za su ci rinjaye wato a kan sojoji na kafirai wannan alkawari ne to wa za ka haɗa wannan alkawari da waccan magana da Allah ta baraka wata ala ya tabbatar da bani Isra'ila su kisan annabawa akwai wata ayar ma da take suratul mujadala Allah ta baraka wa ta'ala ya ce innal ladina الذين يحادون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يهادون الله ورسوله الله تبارك وتعالى يتلم وبن سكي كيف ردوك الله بن منزلسة وبن سكي سابع الله بن منزلشي أولئك في الأذنين وبن سوسكي تكي كنتا Allah ya hukunta duk wanda ya ki amsa kiran Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cikin makaskanta kataballahu Allah ya rubuta alkawari makansa la aghlibanna ana wa rusuli lalle ni zan yi rinjaye ni da manzannina inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne buwayi. Allah yana da tsananin karfi don haka babu wanda zai rinjaye in ya tsaya faɗa da Allah mabuwayi ne da haka karfin kafirai bawa tasiri wajen ƙarfin Allah ta wa ta'ala kun ga wannan alƙawarin Allah shi zai ci nasara ma'ana shi zai wurin jaye da shi da manzanninsa idan aka tsaya faɗa tsakanin annabawa da kafirai to bin yiwuwa kafirai su ci nasara a wannan yaki haka kuma suratu ali imran aya ta 146 Allah ya bayyana labarin yace wa ka ayyun nabiyyin qatala nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathirun fama yahamu ma asabahu fi sabilillahi wa ma da'ufu wa ma istaqamu والله يحب الصابرين تبارك وتعالى يقول وكأي من نبي النبوة نوى tana suka yi yaƙi ma'ahu ribbiyun da kasiru tare da ƙungiyoyi sojoji dubban gabata annabi nawa ne yaƙi tare da shi akwai sojoji masu yawa na jama'un wato ya yi yaƙi annabin Allah ya yi yaƙi tare da shi akwai sojoji ƙungiyoyi masu yawan gaske kuma wani ne ma asabahun duk da haka kasala ba ta same su ba saboda abin da ya same su a wajen yaƙi fi sabilillah ya ba ba'ufu kuma ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su yi takaici ba wallahu yuhibbu sabirin kuma Allah yana son masu hakuri sai Allah ya ce wa makana kana qawluhum ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وكان قولهم مغنى دسكي ولوكة ياكي annabawan da sojojinsu idan an tashi yaƙi ba sa kasala babu rauni babu takaici komai ƙarfin kafirai kuma komai rashin yawan su musulmai abin da kawai suke faɗa idan ana yaƙi Allah baraka wa ta'ala ya ce ya kalu addu'a suke rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da barna da muka yi cikin al'amarinmu wuce iyaka da muka yi cikin biyayya gare ka ka gafarta mana wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da mu وانصرنا على القوم الكافرين kuma ka taimaka mana a ودتك jama'a wadda take kafirai kaga wannan ita ce addu'a da فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا الله تبارك وتعالى يتشتو سي الله يباسو لا دان الدنيا wa husnul fawzil ga kuma kyakkyawan sakamako a lahira ga lada na duniya ga kuma kyakkyawan lada a kiyama wato sun ci nasara a wannan yaki kuma Allah ya ba taimako wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa kun ga wannan ayar ita ma tana gwada mana annabawan Allah ba a cin nasara a kansu a yaki da su da ƙungiyoyinsu gaba ɗaya duk wanda ya tsaya yaƙi da annabin Allah to bai cin nasara to za mu yi mu haɗa waɗannan ayoyi da suke gwada mana cewa Allah ya yi alkawari zai taimaka ma annabawansa idan suka tsaya yaƙi da kafirai ya za mu haɗa wannan magana da kuma waccan da Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa bani Isra'ila sun samu damar kisan wani sashi na annabawansa ka duba dafi ihamul ibtirab na Muhammad al-Amin Shinkiti shafi na 24 yace inna rusul islam ya kamata ka sani manzannin Allah kashi biyu ne manzanni da Allah ke turowa a duniya dinnan manzanni kashi biyu ne ismun umiru bil qital fi sabilillah kashi guda na annabawa da Allah ya turo manzanni Allah ya umarce su sai su yake cikin tafarkinsa wa qismun umiru kashi guda kuma Allah ya umarce su da su yi hakuri duk abin da zai same su wajen wa'azi kada su damu su yi hakuri kada su yi yaki wa kuffa nasu su kame hannayensu daga mutane don haka ba faɗa illa iyaka su yi wa'azi idan an cutar da su ba hali su rana dai su yi hakuri ba yaki don haka manzanni kashi biyu ne akwai kashi guda Allah ta tabaraka ala ya umarce su da yin yaki bayan sun yi wa'azi idan abin ya gagara to su hada da yaki kashi guda kuma Allah tabaraka wa ta'ala wa'azi kadai ya umarce su da yi ba a umarce su da yin yaki ba yace fa allazina umiru bil qital waɗanda Allah ya umarce su da su yaki su ne zamin wa'adahum Allah bin nasri wal galaba fil ayati al su ne waɗanda Allah ya musu alkawari zai ba su taimako su za su samu nasara a yakin da za su yi su da kafirai domin Allah ta baraka wata ala shi umarce su da su yaƙi din don haka duka wata aya da ka ji Allah ya alkawari zai taimaka wa manzanninsa ayar tana magana ne akan manzannin da Allah ya umarce su da su yaƙi والذين أمروا بالكف والصبر manzannin da aka umarce su da su kame hannayensu su ɗan haƙuri ko da an cutar da su kada su yi yaƙi humul ladina qutilu su ne waɗanda banu isra'ila suka samu daman kashe su wa li yazidallahu rafa darajatihim wato ta yiwu kai tambaya ka ce to me yasa bai kare waɗannan manzannin ba har ya kyale banu isra'ila suka kashe su abin da yasa Allah ya kyale aka kashe waɗannan annabawa saboda Allah ya ƙara ɗaukaka darajan annabawa ɗin ليزيد الله رفع درجاتهم saboda Allah ya سبو ɗaukaka الله su tunda an kashe su a hali na zalunci. domin haka Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin annabawan da banu Isra'ila suka kashe su ne waɗanda uh, manzannin Allah waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai umarci su da yin yaƙi ba. kuma wannan magana da Muhammadu Aminu Shinkiti ya yi a cikin littafinsa dangane da haɗa waɗannan ayoyi guda biyu jinsin ayoyin nan guda biyu magana ta samu asali daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce lam yuqtal nabiyyun min al qattu illa man lam yu'mar bi qitalin babu wani annabi cikin annabawan Allah da aka samu daman kashe shi face annabin da dama can Allah bai umarce shi da yin yaki ba Abdullahi bin Abbas ya ce wa kullu man umira bi qitali duk annabin da aka umarce shi da yin yaki to Allah yana shi taimako don haka annabawan da Allah ya umarce su da yin yaki zaka taras dukkan su suna nasara akan kafirai waɗanda duk ka ji an ce an kashe su to annabawa ne waɗanda Allah tabaraka wa Allah bai umarce su da yin yaki ba mu je ga aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى قام آية 62 سورة البقرة yace innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa walladina hadu da waɗanda suka ce sun shiryu wato sune yahudawa wan nasara da kiristoci wasabi'ina da fandararru fandararru su ne waɗanda ba su da addini aslan ko kuma a'a suna cikin yahudawa ko kiristoci amma bautan mala'iku su ba su bautan Allah su ake kira asabi'un man amana billahi duk wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila saliha kuma yayi aikin kwarai aka samu ba yahudi yayi aikin kwarai ko kirista yayi aikin kwarai falahum ajruhum inda rabbihim suna samun ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki to ita ma wannan aya akwai mushkila tare da ita kamar tana gwada mana kenan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana karban wani addini sabanin musulunci to daga shi zahirin ayan Allah yana tabbatar da cewa ba yahudan da yayi imani da Allah ta ƙarshe yayi aikin kwarai Allah zai bashi lada kiristan da yayi imani da Allah da rana ƙarshe yayi aikin kwarai shi ma Allah zai ba shi lada zahiri wannan ayar haka take nunawa ba abin mamaki ba ne wani bayahude ya jawo maka aya saboda ya tabbatar maka cewa ai littafin qur'ani ma ya tabbatar da cewa addinin da suke daidai ne saboda Allah ya ce wanda yayi za a ba shi lada kuma ba wannan ayar kaɗai ba akwai ire-irenta da dama a Qur'ani misali a suratu Ala Imran Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana laisu sawa'a laisu sawa'a من آل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Allah ta baraka wa ta'ala ya ce laisu sawa'a su ahlul kitabi din nan ba ɗaya ne kada ka yi musu hukunci bai ɗaya akwai na kirki in ji Allah madaukaki a suratu ala imran aya ta 113 yace min ahlil kitabi ummatun qa'imatun daga cikin ahlil kitabi akwai wata al'umma da take tsayuwa kan addini ummatun qa'ima ana samu cikin yahudawa masu tsayuwa kan addini cikin kiristoci masu tsayuwa kan addini yatluna ayatullahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili sa'o'in dare wa hum yasjuduna kuma suna sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a dakata haka ba ma Allah ya ci gaba da cewa yu'minuna billahi yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yu'minuna billahi har ma ana samu suna imani da Allah wal yawmil da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni ayi abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar suna hanawa ayi abar abu mara kyau wa yusari'una fil khairati kuma suna rige rige wajen ayyuka na alheri sai Allah ya ce wa ula'ika min salihin waɗannan Yahudawa da suke aikin kwarai da Kiristoci suna cikin nagari ya ce wa ma yaf'alu min khairin ma yaf'alu min khairin falan yukfaru والله عليم بالمتقين الله تبارك وتعالى يقول وما يفعلوا من خير أبين سكايك تانا الخير فلن يكفره الله بذيك كربان سبا والله عليم بالمتقين كما الله مسنيني game da masu kiyaye dokansa ga wannan ayar ma tana gwada mana cewa cikin ahalin kitabi akwai waɗanda suka tsaya kan addinin gaskiya kuma Allah ya tabbatar karbi aikin da suka yi ba zai hana su ba ba zai hana su lada akan shi ba haka nan kuma a cikin suratu ala imran har yanzu wata ayar Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله مدوكك وإن من أهل الكتاب كما للي لغتكم أهل الكتاب لمن يؤمن بالله للي أكوي وانديك إيماني دا الله وما أنزل إليكم دا لتافن دا أكسوكر مكو وما أنزل إليهم دا وان دا أكسوكر مسو خاشئين لله سنة توالئ غا الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ba sa cinikin ayoyin Allah don su samu ɗan kuɗi kaɗan su ɓoye gaskiya. ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna samun ladansu a wajen ubangijinsu inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai saurin wato hisabi ne mai gaggawan hisabi ne zai saka ma kowa gwargwadon aikin da ya aikata waɗannan ayoyi duka suna tabbatar mana ana samun nagari daga cikin ahalin kitabi wannan ya gwada addinin su Allah ya karba kenan shekul islam ya ce babu shekul islam ibn taymiyyah ba ka fahimtar ƙur'ani sai ka ɗauko shi baki ɗayansa aya ɗaya tak ba ta isa domin ƙur'ani a ɗinke yake in kana so ka fahimci wannan sashi sai ka ɗauko ɗaya sashin ka zo majmu'u fatawa mujallar na ashirin na sittin da hudu da mujallar na goma sha biyu shafi na goma sha biyu ya ce waɗannan ahalin kitabi da Allah yake yabonsu yake cewa in sun yi aikin kwarai za a karɓa ana magana ne akan ahalul kitabi waɗanda suka yi aikin ƙware kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kafin annabi Muhammad ya bayyana, Kiristan da ya yi aikin ƙware za a bashi lada, addininsa za a karɓa, ba Yahude ma da ya aikin ƙware za a karɓa, matuƙar ya kiyaye doka. Yace domin sharaɗi na imani, ai Allah ya faɗa can waccan aya ce, الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله zaka ce innal ladina amanu sharaɗi na imani dole sai ka hada annabawan Allah kaf ka yarda da su dole sai ka hada littattafan da Allah ya saukar da su kaf ka yarda da su da zarar ka bambanta wannan littafi daga wancan na imanin mutum bai cika ba domin Allah ya faɗa a suratun nisa إن الذين يكفرون بالله ورسله الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أسورة النساء الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله lalle waɗanda suke kafirce ma Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna ta ƙoƙari suna nufin su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa yaya ake bambanta Allah tsakanin Allah da manzanninsa sai Allah ya fassara magana da kansa ya ce wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dun mun yi imani da sashi wa nakfuru bi ba'd mun kafirce ma sashi mun yadda da annabi Isa ba ruwanmu da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun yadda da Injil ba ruwanmu da Qur'an ko mun yadda da Attaura ba ruwanmu da Injil kamar yadda Yahudawa suke faɗa kaga suna ƙoƙarin bambanta tsakanin Allah da manzanninsa gaba ɗaya kenan wa yuriduna an yattakhidhu na zalika sabila suna nufin su samu wani tafarkin da za su bi tsakanin haka wato ba za su yi imani da duka littafin Allah da kuma manzannin Allah ba sun bambanta tsakani sun ɗauki wani littafi sun yarda da shi sun bar wani sun ɗauki wani annabi sun yarda da shi sun bar wani sai Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaskiya na haka kaga ba a maganan ahalul kitabi na yanzu ko nasara na yanzu wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma mun yi tanadi ga kafirai mun yi musu tanadin wata azaba mai wulakanci Allah shi kare mu shekul Islam ya ce wal imanu bin rusuli imani da manzanni yajibu an kuna jami'an amman wajibi ne ya kasance ya tattara annabawan Allah baki ɗayansu kafin imanin mutum ya cika dole sai ya yarda da duka duba sahih muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa la yasma'ubi bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda zai ji labari na a wannan duniya wannan al'umma da take rayuwa a yau wani ya ji labari na la yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ne ko kirista ne ya ji labarin na bayyana Sharadi labari na ya iso gare shi summa ya mutu sannan har wannan mutumin ya mutu walam yu'min bi billazi ursiltu bihi bai yi imani da littafin da aka saukar min ba bai yi imani da saƙon da zo da shi ba illa kana min ashabin da face yana kasancewa cikin yan wuta kiyama duk wani bayahude ko nasara wanda ya ki imani da ni matukan labari ya iso masa cewa na bayyana shi yasa malamai suke cewa sharadi bulugu da'awa ya zamanto kira ya isa ga wannan mutumin idan bai da labarin bayyanar addinin musulunci bai da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addininsa kuma yayi addini ne yadda Allah ya ce a yi to wannan mutumin addini zai amfani shi a kiyama shi yasa annabi ya ce la yasma'u bi ahadun bayyuwa wani ya ji labarin bayyana ta ba yahude ko kirista ya ki yadda da ni wannan mutumin in ya mutu to ko wuta zai tafi saboda bayyanar manzon Allah ya shafe dukkan manzancin wani annabin Allah da Allah ya taba turowa bayyanansa ya shafe matukar labarin bayyanansa ya iso ga mutum to wajibi ne ya yarda da addinin musulunci ya rungume shi matukar yaƙi to wannan addinin nasa ba zai amfani ba ranar tashin kiyama ka duba jami'ul bayan hadisi na 922 al-imam tabari ya kawo labarin salman al-farisi Allah ya kara masa yarda lokacin da Salman al-Farisi ya dauko kyauta ya kawo ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina ya fara kawo manzon Allah sadaka manzon Allah ya kici da ya tafi sai ya kawo masa kyauta da ya zo sai manzon Allah ya ce ma haza me ka kawo kala sai ya ce hadihi hadiyatun wannan wata kyauta ce kyauta ce ne tanaji saboda in baka ya rasulullah dan na ga baka cin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi kyautan kala sai ya ce masa faqa'ud ka zauna faqa'ada Salman al-Farisi sai ya zauna fa akala jami'an minhu sai suka ci wato daga wannan minha daga kyautan da ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi Salman al-Farisi da kuma sauran sahabbai suka ci wannan kyautan da aka kawo saboda manzon Allah yana cin kyauta amma bai cin sadaka lokacin da ake cin abincin da salman farisi ya kawo kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa baina huwa yuhaddisuhu sai yana bawa annabi labari id zakara asabahu ya bashi labarin wadancan bishop bishop din nan da ya zamani da su wadanda ya yaba ma addinin su kwarai kuma bishop na karshe ya bashi labarin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salman farisi yake ga ma annabi labarin fa akhbarahu khabarahum ya bawa manzon Allah labarin su fa qala Salman al-Farisi yace kanu yasumuna wallahi bishop din na ya rasulullah waɗanda zauna da su mutanen kirki ne suna azumi wa yusalluna suna sallah wa yu'minuna bika sun yi imani ma da kai sun yarda da kai cewa zaka bayyana don sun karanta a cikin littafin su kuma sun tabbatar da bayyanarka domin ɗaya daga cikinsu ne ma ya gaya min inda zan zo in same ka wa yashhaduna annaka satub'atha nabiyya sun shaida cewa za a turo ka annabin Allah dukkansu sun yarda manzo Allah bai ce masa komai ba falamma farada salman min sana'ihi alaihim lokacin da salman farisi ya gama yabon waɗannan bishop din da ya zauna tare da su qala sai salman farisi ya ce law kuka na tabbata ya rasulullah ga waɗannan bishop bishop din da na zauna da su sun ci maka bi ma'ana sun riski zuwanka saddaku ka na tabbata da za su gaskanta ka saboda karfin addinin su wattaba'u ka na san za su gaskanta manzancin ka kuma za su bi ka da ya faɗi haka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa lam yamutu alal islam duk da haka ne ba su mutu akan musulunci ba qala salman al-farisi yace fa azlamat alayya al sai duniyar gaba ɗaya ta yi min duhu wannan maganar da manzon Allah ya cewa ba su mutu akan musulunci ba hankali na sai ya tashi ko ina ya zama duhu bani ganin haske wa zakartu ijtihadi ijtihadahum na tuna irin kokarin da suka yi wajen ibada sun dage wajen sallah wajen azumi wajen bin dokokin Allah da gaskiya da sauransu suna kokari ainun ya tuna irin wannan ibada tasu sannan kuma ya tuna magana da annabi ya cewa ba su mutu akan musulunci ba don haka sai ya tabbata ke na mako masu wuta wannan abu sai ya tada hankalinsa hankalinsa ya tashi ya yi zugun can faƙala sai manzo Allah ya ce masa ya salman ya kai salmanu salmanu ya daga kai sai ya ce masa hum finnar dukkansu sun shiga wuta dukkansu za su tafi wuta fashtadda alayya zalika wannan abu sai ya tsananta gare ni wato ka lura lokacin da waɗannan bishop bishop ɗin suke da rai salman farisi yake tare da su tun lokacin Allah ya riga ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo manzansa yana makka don sai da annabi ya zauna shekara goma sha uku a makka kafin ya hijira ya dawo madina to a wannan lokaci waɗannan bishop ɗin da salmani ya zauna tare da su suna nan da rai kuma ba su san da bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka suna riƙe da addinin annabi isa kuma suna yin ibada yadda addini ya karantar kuma suna kamanta gaskiya amma ai ba su musulunta ba domin haka sun mutu ne akan wancan addini kuma bayyanar manzon Allah ya shafe manzancin annabi isa alaihi salam fahimtar manzon Allah kenan shi ya yasa annabi ya wannan hukunci kai ya ce masa ya Salman kun na waɗannan eh, bishop ɗin da ka zauna da su duk za su shiga wuta domin ko ba su musulunta ba sun yi zamani a bayyana ta duk wani wanda yake ya yi zamani a cikin manzanci na bai musulunta ba wannan mutumin ya mutu yana addinin wani annabi to wannan mutumin addinin ba zai amfane shi ba salmanin farisi har aka tashi majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma gida hankalinsa na tashe bai yi komi ba <clears throat> can allah tabaraka wa ta'ala sai ya da wannan aya ta 62 ta suratul baqara إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya saukar da wannan aya lalle waɗanda suka yi imani waɗanda suka bi addini yahudanci ko kiristanci da sabi'ai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aikin kwarai to za su samu ladan su a wajen ubangijin su babu wani tsoro gare su ba bakin ciki kun ga Allah ya saukar da aya yana tabbatar da cewa waɗannan bishop bishop din da Salman Farisi ya zauna tare da su Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addinin su ya yarda da su domin haka zai saka musu akan kokarin bin gaskiya da suka yi ayat tana sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira salman farisi aka aika ya zo da ya zo sai ya ce nazalat hadhihi al-aya fi ashabika ga wata aya ta sauko saboda abokan zaman ka wadancan bishop bishop din da kai zamani da su Allah ya saukar da aya ya tabbatar da cewa abinda suka yi na addini Allah ba zai ki karbansa ba kun ga wancan hukunci da manzon Allah ya da farko ya yi hukunci ne a bisa fahimtarsa dukkan wanda ya yi wani addini bayan bayyanarsa addininsa ba zai karɓu ba wajen Allah to sai Allah ya saukar da wannan aya yana tabbatar mana sai sharaɗi ya tabbata wannan sharaɗi shine labarin bayyanar annabi din ya iso ga wannan mutumin idan labarin bayyanar annabi ya iso ga wannan mutumi duk da haka ya ki musulunta to wannan mutumin addinin da yake yi Allah ba zai karba ba amma matukan labarin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iso ga wannan mutumin ba yayi addini kuma yadda aka ce a yi to Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada shi yasa malamai suka ce don haka ko ne aka samu kiristan da yake addini tsakaninsa da Allah addinin gaskiya sannan babu labarin musulunci tare da shi wannan mutumin ana fatan Allah zai karɓi addinin sa da ayoyin suke nunawa kenan shi yasa manzon Allah da ya tashi magana a sahih muslim ce wallazi nafsi nafsu muhammadin biyadihi bai ce duk yahudawa da nasara za su tafi ba sai ya ce la yasma'u bi ahadun babu wanda labari na zai iso gare shi ya ji cewa musulunci ya bayyana ni na bayyana sannan ya kifi na kaga wanda bai ji labari ba kenan ba abin mamaki ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya amsha addini sa matukar ya yi shi da gaskiya Allah shi samu gane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz akhadna misaqakum aya ta gaba wa in akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura bi misaqihim ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آية تجربة سورة البقرة وآية تدريد الستين لأكو الله تبارك وتعالى yana tunatar da banu Isra'ila ni'ima ta goma wanda ita ce ni'ima ta goma cikin jerin ni'imomin da Allah yake tunatar da banu Isra'ila waɗannan ni'imomi da ya yi makakannin su Allah madaukaki ya ce wa iz akhadna misaqakum ku tuna lokacin da muka dauki alkawarin ku wa rafa'na fawqakum tura kuma muka daga dutse na tur a sama da ku abubuwa guda biyu kenan da farko Allah ya dauki alkawarin banu Isra'il a zamanin Annabi Musa alaihi salam sannan abu na biyu Allah ya daga dutsen tur a saman su sannan ya ce musu ku zo ma a taina kun ku amshi littafin da muka ba ku ku rike wannan littafi da ƙarfi wazkuru ma fihi kuma ku rika tuna hukuncin da yake cikinsa ku rike karanta hukunce hukuncin da ke cikin littafin a taura din nan la'allakum tattakun da fatan za ku samu daman kiyaye dokokin Allah wato lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi ba wa littafin Yahudawa bi ma'ana banu Isra'ila littafin at-taura da aka kawo musu littafin attaura annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya bashi littafin attaura ka duba fathul qadir na Imam Shaukani shafi na 150 yake cewa wa qad zakara kasirun min al-mufassirina da yawa cikin malaman tafsiri sun bayyana labari cewa anna Musa lamma ja'a bani Isra'il lokacin da annabi Musa ya je wajen bani Isra'il min indillahi bayan ya dawo daga ganawar da ya da Allah tabaraka wa ta'ala akan dutsen tur bil yana rike da waɗannan alluna ya zo ga banu Isra'il qala lahum sai ya ce musu to ga littafi Allah madaukaki ya kawo ya bani littafi wanda za ku karanta kuna aiki da shi ku zuha ku rike wannan littafi waltazim littafin daga Allah yake ba illa an kalliman Allah biha sai fa Allah ya yi magana da mu tsakanin da shi kamar yadda ya yi magana da kai kama kallamaka yanda Allah ya yi magana da kai akan dutsen tuwar to muna so mu ma ya yi magana da mu to sai mu karbi wannan littafi amma matukar bai yi magana da mu ba ba za mu karbi littafin ba fa sai da suka faɗi wannan magana sai Allah ya sauka musu da tsawa duk suka wato suka suma summa uhyu sannan aka tada su da aka ta da su fa qala lahum sai annabi Musa ya ce musu ku khuzuha ku karbi wannan littafin da Allah ya baku shine littafin at-taura wanda in kun bi littafin nan to ana fatan za ku samu damar kiyaye dokokin Allah domin abin da ke shirya al'umma shine karanta littafin Allah ta tabaraka wata ala matukar ana karanta Qur'ani ana aiki da shi to shirya za ta samu ga wannan al'umma shi yasa Allah ya bamu banu Isra'ila littafi saboda fatan su samu shirya annabi Musa ya ce ga littafi Allah ya baku ku rike shi ku lizince shi ku yi aiki da shi sai suka ce la bayan ma sun sake farfadowa kenan suka ce ba za mu rike littafin nan ba sai fa Allah ya yi magana da mu kaga mutane suna da inadi bi ma'ana suna da tsaurin kai fa amara Allahu mala'ika sai Allah ya umarci mala'iku faqtala'at jabalan min jibali filistin mala'ikun nan suka wato cicciko wani dutse daga cikin duwatsun filistin wato wani dutse mai girman gaske mala'iku suka ɓaɓɓako wannan dutse طوله eh, Farsakhin fi mislihi tsawon wannan dutse ya kai kamar kilomita goma sha biyu faɗinsa ma ya kai haka wanda kuma wa kadhalika kana askaruhum hakanan sansanin nasu ya kai fadin haka wato dutsen da aka daga a sama da su ya kai fadin inda suka yi sansani mala'ika ya cicciɓo wannan dutse ya daga sama da su faju'ila alaihim mislu dhulla aka sa wannan dutse a sama da su kamar wato kamar rufi wa utu bi baharin min khalfihim aka kawo teku ta bayan su wa narin min kibali wujuhihim aka kawo wuta ta gaban su wakila sannan sai aka ce musu to ku zuha ku karbi littafi wa alaikum misak sannan kuma dole ku yi alkawari Allah tu ha cewa ba za ku ba za ku yi sakaci da wannan littafin ba ba za ku lalata littafin ba za ku yi aiki da shi ku yi alkawari ku karbi littafin ku yi alkawari za ku yi aiki da shi za ku kula da littafin to sannan sai suka karbi wannan littafin suka yi alkawari shine wato malami yake cewa akrahahum akrahahumullahu bil amal iman Allah ya tilasta su kafin suka yi imani fa amanu mukrahina sun yi imani a tilaste wa rafa anhum al azaba a dalilin wannan imani sai Allah ya dauke wannan azaba da take kansu bi hazal iman domin da ba su yi imanin ba da wata azaba ta tabbata kansu to da ya kawo wannan labari sai ce wannan labarin malaman tafsiri da yawa sun kawo shi a cikin littafansa ma'ana a littattafansu wato wannan tafsirin abin da ya faɗa ɗin nan da dama malaman tafsiri sun tabbatar da shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya ba banu Isra'ila littafin at-taura ba su karbi littafin ba sun yi taurin kai sai da aka ɗaga dutse a saman su wannan dutsen an ce shine dutsen tsor wanda annabi Musa ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma sun ce a'a ana nufin dai wani dutse ne daga cikin duwatsu na Filistin Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mala'iku suka babbako wannan dutse suka ɗaga saman banu Isra'il aka ce to ku karɓi wannan littafin ko ko mu saukar da dutsen na kanku da aka yi musu haka sannan suka karɓi wannan littafin ku karɓi littafin nan kuma bayan kun karɓa ku yi alkawari ba za ku bata littafin nan ba za ku yi aiki da shi an tilasta su aka ce musu in ba ku karba ba wa illa saqata alaikum aljabal in ba ku karba wannan littafin ba to dutsen nan zai faɗo a kanku da suka ga dutse a sama da su gaban su suka ga wuta bayan su teku ga dutse a saman su fasajadu sai suka yi sujada kuma sujjadan da suka tashi yi ma ba irin wanda ya kamata yi ba Allah shakke wujuhihim sai suka yi sujjada a gefen kansu suka karkata goshen su ido ɗaya yana kan kare fado rabin rabin kai kuma ya sujjada fasajadu lillah sai suka yi sujjada dan tuba ga Allah wa akhadhu tawrata bil misal suka ɗauki wannan littafin a taura sun karɓe shi da kuma alkawari ka duba tafsirin bahar al-muhit kenan sai da suka yi alkawari kafin suka karbi littafin a taura kaga banu isra'ila suna da taurin kai kwarai sai da aka dauki alkawari wajen su kuma sai da aka daga dutse a saman su kafin nan suka yi sujjada ga Allah don godiya game da ni'imar da ya musu na basu wannan littafi wannan sujjadar da suka yi har yanzu yahudawa haka nan suke sujjada sun ce babu sujjadan da tafi daraja irin sujjadan da a dalilin ta Allah ya dauke musu azaba wato suna kafa hujja da cewa ai sujjadan da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala a dalilin ta yasa Allah bai saukar musu da wannan dutsen ba wannan yana gwada cewa sujjada tasu sujjada ce mai kyau da ba ta da kyau da Allah ya saukar musu da wannan dutse da haka sujjadan nasu ba irin yadda musulmai ke yi ba kenan to wannan ya gwada mana karara babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya daga dutse a sama da su kamar yadda ya faɗa mana a suratul a'raf yace wa isna taqnal jabala fawqahum taqnal jabala fawqahum annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khuzuma ataynakum biquwwah خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يدعى الله تبارك وتعالى يفدى سورة البقرة حتى نكم يفدى سورة الأعراف الله يتي وإذ نتقنا الجبل فوقهم آه كتنا لوكتشن مكة وتقوقو دوسي muka ɗora dutsen nan sama da kanku ka annahu zullatun kaman dutsen wato jinka ne a sama da su kaga Allah ya tabbatar mana babu shakka sai da aka daga dutse sama da su kafin suka yi imani wa zannu annahu waqi'un bihim suna tsammanin cewa dutsen zai fada kansu sannan aka ce musu khudhu ma ataynakum bi quwwatin ku rike abinda muka ba ku da karfi wazkuru ma fihi kuma ku ringa zikirin abinda ke cikin wannan littafi kuna karantawa la'allakum tattakuna idan kuna karanta abin da ke cikin littafin a taura to akwai fatan za ku samu kiyaye doka akwai fatan za ku samu damar ku kiyaye doka shine Allah ya ce ثم توليتم من بعد ذلك سورة البقرة من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين هذا ضد عبد الله تبارك وتعالى يا يهوداوه wannan bai sa sun yi imanin ba ba su rike alkawarin na yadda aka umarce su ba an tilasta su sai da suka ɗauki alkawari akan littafin attaura kaga musulmi babu wani alkawari da ake karba wata kafin ya aiki da littafin qur'ani amma yahudawa sai da aka yi alkawari da su kuma aka ɗaga dutse a saman kawunan su kafin nan suka karbi littafin suka yi alkawari sannan sai Allah ya bar su. Allah ya ce summa tun min ba'di zalika suratul bakara yace sannan a bayan wannan alkawari da kuka yi kuka juya baya falaula fadullahi alaikum in ba dan falar da Allah ya muku ba wa rahmatuhu in ba da rahamar da Allah ya yi ba na turo manzanninsa la kuntum min alkhasirin lalle da kun kasance cikin waɗanda suka yi hasara suna ta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah yana saukan musu da nau'ukan azaba babu wata al'umma da Allah ya hallaka ta da nau'uka na azaba iri-iri irin al'umma ta musulmi an hallaka su da tsawa an hallaka su da girgizan ƙasa an saukar musu da annoba an saukar musu da mutuwa masifa iri-iri a kansu amma duk da haka nan ba su sadu da ba suka ɓata littafin a ɗin suka kashe annabawan Allah sannan annabi Isa da ya bayyana suka soki masa Maryam cewa mazinaciya ce Allah ya la'ance su suka kafirce da annabi Isa alaihi salam suka ma kokarin su kashe shi sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ma suka karyata shi suka kafirce masa kaga da'ima suna cikin butulcewa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya ce to in ba don falalar Allah ba da kuma rahamarsa falala ta Allah shine Allah ya alkawari ba zai yi azaba ga wani ba zai jinkirta masa zuwa kiyama sannan kuma in ba da rahamar da Allah madaukaki yake mu bayi ba saboda Allah ya alkawari zai turo manzanni a cikin su shi yasa bai murkushe su gaba ɗaya ba ba don haka ba zunubin da banu Isra'ila suka yi ya kai a ce baki ɗaya wannan al'umma babu sauran ɗan adam a cikin su da Allah ya hallaka su baki ɗaya tuntuni saboda falalar Allah na jinkirin azaba ga bawa zuwa kiyama akwai hisabi da kuma rahamar Allah na cewa zai turo manzanni a cikin wannan zuriya manzannin Allah da yawa ya katse hanzarinsu wannan shi yasa Allah bai hallaka su gaba ɗaya ba yace in ba dan abu biyu din nan ba lakuntum min al-khasirin lalle da kun kasance cikin waɗanda suka yi hasara al-imam al-kushairi yace akhadha subhanahu misaqa al-mukallafin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki alkawari na baligai dukkan dan adam da ya zama baligi to alkawari ne wanda Allah maɗaukaki ya ɗauka kansa cewa zai bauta masa duk wanda ya kai matsayin baligi to yana ɗauke da alkawarin bautan Allah tabaraka wa ta'ala walakin na kauman ajabuhu qaw'an yace to mutane sai suka zama kashi biyu wasu mutanen sun amsa wa alkawarin Allah sun yi kokarin tabbatar da wannan alkawari sun amsa kiran Allah bisa zaɓin kawunansu ba tare da an tilasta su ba misali al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ake tilastawa yana bin musulunci ne a bisa zaɓin kansa wato ya ce wasu sun amsa bisa zaɓin kansu li'annahu ta'arrafa ilayhim fa wahaduhu me yasa musulmai mabiya annabi Muhammad suke karban musulunci ba tare da an tilasta su ba saboda musulmai sun tabbata cewa akwai Allah <clears throat> sun gane samuwarsa sun gane kaɗaitarsa ta ni'imomin da ya musu sai suka gane cewa babu shakka Allah ya cancanta a bauta masa don haka babu dalilin ma cewa sai an tilasta su kafin su rike addinin musulunci imamu kushiri ya ce wa qauman ajabuhu kurha amma fa akwai wata jama'an da ba su amsa kiran Allah ba sai da aka tilasta su su ne banu Isra'il li'annahu satara alaihim fajahaduhu Allah ya musu sutura duk da haka suka wato suka yi gardama ga Allah tabaraka wa ta'ala ka duba ni'imomin da Allah ya ba wa banu Isra'il amma duk da haka sun butulce ma Allah wala hujjata aqwa min iyani ma waqa ma rufi'a fawqahum min tur yace babu hujjar da tafi karfi a ce sai da aka daga dutse a saman kawunan su suna kallon dutsen kafin nan suka ɗauki alkawari za su yi aiki da littafin a taura walakin adimu nur basira sai dai kuma banu isra'ila sun rasa haske na basira falam yanfa'uhum iyanul basar don haka ko da dai sun daga idanunsu sun ga dutse a saman su kafin suka yi imani ganin wannan dutse bai karfafa ma imaninsu ba don haka daga baya suka butulce qala ta'ala Allah yace mata wallaitum min ba'di zalika yaya kake tsammani a ce yanzu Allah zai yi irin wannan ga al'ummar musulmai wannan zai ƙara imanin musulmi akan imanin da yake da shi a ce an ɗaga dutse sama da kansa kaga ya tabbatar da girman Allah to banu Isra'ila an musu haka amma saboda rashin basira kasancewar Allah bai nufin shirya gare su ba wannan bai karfafa mu imanin su ba daga baya suka bijire ma Allah wato rajatum ila al-isyani ba'da mushahadatikum al-iman kuka koma ga sabon Allah bayan kun ga alamar imani bil iyani an nuna muku alamin Allah an daga dutse a saman kawunan ku wannan bai sa kun tabbatar da imani ba walaula hukumihi bi imhalihi in ba da hukunci da Allah ya cewa zai jinkirta mu bayi ba zuwa ranar tashin kiyama wa hukumihi bi ifdalihi kuma in ba da hukuncin da Allah ya cewa zai yi falala ya turo manzanni ga mutane ba ajalakum bil uqubati da Allah ya gaggauta saukar muku da uquba tun daga duniya wala halla bikum azimul musiba kuma da babbar musifa ta aukan muku da a yau an waye gari babu wani daga cikin zuriyar banu isra'ila da yake doron ƙasa da Allah ya hallaka su baki daya amma duk da haka Allah madaukaki ya gaya mana cewa wa turibat alaihim zillatu wal maskana duk da cewa Allah bai hallaka su ba to ga wani hukunci da ya musu sun yi mutuwan tsaye Allah ya ɗora hukuncin ƙasƙanci da takaici a kawunansu har zuwa tashin kiyama don haka yahudawa suna cikin waɗannan siffofi guda biyu har zuwa wannan zamani da muke ciki takaici da ƙasƙanci wulaƙanci kowane zamani babu zamanin da zai shuɗe ba tare da an samu wani wanda zai gallaza musu hukuma ba kamar yadda hitler ya zartar da su cikin waɗanda suka mallaki suka yi shugabanci a duniya kenan a wannan ƙarni namu wannan shi ne abin da zai tabbata a kansu har zuwa tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya karfafa imanin mu zan dakata haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe Allah shi ba mu lafiya da muka yi gafarta mana kuskure da ya auku Allah madaukakin sarki ya samu ya aiki da karatu da muke Allah kuma ya ba mu sai ya samu cika da imani Allah ya ba mu ladan da yake ba mu bayansa a wannan wata mai albarka kuma Allah ya ba mu daman bautansa kamar yadda ake son masu imani su tsananta ibada a cikin waɗannan kwanaki goma bismillah bismillah shi yasa ne ta to Allahu akbar da mu kafin tambayoyi kamar da ta faɗin cewa duk wanda ya aiko takarda da yau sai gobe biji ta insha Allah to wa'inda aka yi wa'inda na kwanan bayan ne suka in Allah za a karta su insha Allah sai kuma taimakon da aka saba taimakawa don Allah yan agaji su zagaya kuma su badawa su cikin wannan watan alfarma Allah ba su ikon cigaba badawa sannan mata sun ta aikowa don Allah rika aika musu dan agaji da zagaya dan karami Allah ba da ikon taimakawa to sai tambayoyi tambaya ta farko ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin gaskiya ne idan mace ta yi sallah ba ta rufe idanun sawu ba ta irin sawu ba wata musamman ah, to babu shakka idan dai ya to abin da ke bayyana a sawun nata dan kaɗan ne wannan ma'afuwan abu insha Allah Allah zai yafe mata amma dai wajibi ne mace ta suturta baki ɗaya jikinta wannan fahimtar imamu malik yana da imamu ahmad da imamu shafi a kasar malaman sunna ka zuba almuguni na ibnu kudama amma don dan wani sashi na jikinta ya bayyana bisa ga larura wannan Allah madaukaki zai gafarta mata yana majmu'u fatawan na islam jalla na 22 babu laifi wato dan an samu dan sashi ya fita kuma wanda ya kasance ba da gangan ba amma dai sutur ta dukkan jikinta shine abin da ya kamata sai tambaya ta ga ke cewa ya halatta idan ana yi marar lafiya dukiya a rika dukansa don ya fita wannan ya halarta kwarai da gaske wanda hadisi yana cikin sahih sunan ibn maja hadisi na 2857 hadisin usman bin al-as wanda gwamna ne cikin gwamnonin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dora shi gwamnan ta'ifa iska ya shafe shi aljani zuwa masa yana rikitar da shi a sallah gwamna ne guda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam usman bin abil as ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tarar da shi a madina da wannan damuwa manzon Allah da jin wannan bayani na eh, shi wannan gwamnan nasa usman bin abil as sai manzon Allah ya ce zalika shaytan ai wannan wanda yake zuwa yana rikitar da kai a sallah din nan wato wanda ya aljani ne ya shafe ka sai manzon Allah ya ce fadnu fa matso yana matsowa da bakin sa yake cewa fajalastu sai na zauna ala su duri kadamayya na zaukan wato manyan yatsun kafa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fadaraba sadri bi yadihi sai ya daga hannunsa ya doki kirjina ya ce in buɗe baki yana buɗe baki maza Allah ya tofi a ciki wa qala sai manzon Allah ya ce ukhruj adu wallah ka fita ya kai makin Allah annabi yana magana da waye kenan ka fita ya kai makiyin Allah waye makiyin Allah aljannin da yake jikinsa ka fita ya kai makiyin Allah kun ga manzon Allah yana magana da aljannin da yake jikin wannan gwamnan nasa Usman bin Abil As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hada hannayensa ya doki kirjin Usman bin Abil As ya sake cewa fita makiyin Allah sai da ya sau uku Ah, wannan ya faru ba ma sau ɗaya ba zamanin annabi lokuta da dama da manzon Allah yake ake kawo masa marasa lafiya kuma ya dake jikinsu kuma ya raba su da wannan aljani baya ga addu'a da yake musu da kuma tofi da yake yi don haka dukan wanda aljani ya shiga jikinsa ba bid'a ne ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce maka dukan mara lafiya kuskure ne kamar yana nuna kenan manzon Allah ya yi kuskure wanda wanda mai hankali ko ba zai faɗi wannan ba mai ragowan imani ko in yana da ragowan imani ba zai ce manzon Allah ya yi kuskure ba to abinda manzon Allah ya yi shi idan ka ce to uh, Usman bin Abil As shi aljanin da ya zo masa yana rikitar da shi ne a sallah na'am e, akwai kuma kissar wata mata wanda ɗanta musamman aljani ke ka da shi wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa haka ya daki jikinsa ya masa ruqiya kuma Allah ya raba shi da wannan iska din wanda kissa tana nan da yawa ka duba littattafai da aka rubuta musamman kamar alimul jinni wa shayatin littafin dr umar al-ashtar ah, da littattafai waɗanda malamai suka yi magana akan rayuwa ta aljani da alaƙa tsakaninsa da ɗan adam don haka ba bidi'a bane don an daki jikin mara lafiya wanda shekul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin sa majmu'u fatawa cewa dukan nan da ake ba ana dukan mutumin bane ana dukan aljanin da yake jiki ne domin lokacin da manzo Allah ya daki kirjin Usman bin Abil As ya ce masa ukhruj wallah kaga manzo Allah yana nufin ya da ki aljanin ne ba shi mutumin aka daka ba kuma duk wanda ake ma irin wannan duka shi da kansa zai tabbatar maka in ya warke bai san ma an dake shi ba aljani ake duka ba shi ba yana da kyau ne hattara da karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda son zuciya wasu mutane su rika sukan abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah wannan ba karamin hadari bane cikin aqidarsu da kuma rayuwarsu su mai da abin abin wasa saboda bambanci tsakanin kungiya da kungiya sun mai shi wani take ne na kungiyarsu don haka za su soki duk wanda ma yake aikata wani abin tunda bai yarda da tafiya irin tasu ba wato abin da hausa yake faɗa ne mushen gizaka gizaka ne ya mutu amma kuma duk da haka yaro in ya ganshi sai ya dinga jin tsoro ko da can an taɓa samun wani lokaci a tarihi da ake tsoron malaman izala waɗancan to wannan ruhin nasu ko ko kwarjinin sai ya zauna a cikin wasu jahilai suke ganin har yanzu dai suna da karatun alhali kuma babu karatun tare da su a yanzu ɗimuwa ce kawai suna ƙoƙari ne su kare aƙida na wani da kuma da'awar wani malami wanda maimakon abin da ya fi dacewa su yi masa nasiha shi shugaban nasu Allah ya nufe shi da shari'a ba su yi masa nasiha ba har mutuwarsa muna fatan Allah gafarta mishi sai ya zama kuma suna ci gaba da ƙarfafa abin da ya aikata na kuskure Allah ya kare mu sai tambayar ta ga cewa idan na iske liman yana sallah mai raka a hudu kuma ya riga ya yi raka a biyu to idan zan cika raka a biyu zan karanta fatiha da sura ko ko fatiha kawai zan yi kuma idan na karanta fatiha kawai yaya matsayin surorin da na zai to nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce fa ma adrattum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu manzo Allah ya ce in ka to ka samu liman abinda ka samu kai wanda kuma ya kubuce maka ka cikata manzon Allah shi ya faɗa fa atimmu ku cikata da manzon Allah ya faɗa sai kuma ka koma kana auna shi da tunaninka to a ah, ai ban karanta sura ba ya sallah ta kenan gaba ɗaya babu a sura kaga wannan ribatan shaidan ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shedan shi ke samu mutum irin wannan tunani ya fara tunani ato in ba a yi kaza ba ai za a warware kaza wanda manzon Allah shi ya karantar da mu sallar kuma ya ce mana sallu kamar aitumuni usalli sannan ya ce mana in mu zo mun samu liman yana sallah wato masbuki kenan abinda liman yayi gwargwado wanda ka samu fa lillahi alhamdu in liman yayi sallama fa'atin mu sai ku cika abin da ya saura gare ku ba karama na liman ba ba yadda za a yi karama na liman domin kai da'ima a matsayin mai biyayya ne ga liman ya za a yi karama abin da ya aikata sai dai ka cika ta abin da ya saura maka kai ka samu ya a biyu saura maka nawa saura maka a biyu in ka tashi sai ka cika na Allah ne ya ce mu ku cika ta kada mu a wuli da sauransu mutumin da ya tafi akan fahimtar wani malami wanda shi wannan malamin ya yi ƙoƙarin ya bi gaskiya ana fatan Allah madaukakin sarki ya addinin sa amma kai da Allah ya fahimtar da kai kuskure wanda ya auku tattare da wani malami to ba daidai bane ka ci gaba da bin sa akan wannan kuskure Allah shi samu gani to tambaya da yake eh, tambaya da yake cewa shin da irin takalmin da muke sawa ake nufin ayi sallah da shi kuku da wasu kala kamar slippers da sawo ciki da sauransu wannan ma yana daga cikin nau'uka na ribatun shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim manzon Allah yace ku saba ma yahudu ba sa sallah a takalmi da huffi huffi shine kaman fade takalmi na fata wanda zamanin da ake amfani da shi manzon Allah yace su yahuda ba su sallah cikin takalma da huffi ku ku saba musu ku yi sallah takalma da huffi wannan zamanin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ba wai ana kaddara cewa tilas ne musulmi ya sallah da takalmi ba illa dai ka gane zamanin annabi yana kokarin saba tafarkinsa da na ahlul kitab wanda wannan maganar shekul islam ya tsananta bayani a ta a cikin uh, iktida'u siratul mustaqim to da annabi ya fada bai bambanta slippers wane ne manzo Allah ya ce a saba musu da yanzu ba daidai bane ka fara ma tunani abin da silifans. takalmi duk abin da yake takalmi manzo Allah kai sallah saba ma ahlul kitab ina fatan a gane wannan amsa ce ta wannan tambaya bai kuma halaltawa mutum ya ce to zai sallah da takalmi shiga masallaci wannan wata mushkila ce ta daban daidai ne babu shakka sallar takalmi ga musulmi babu wanda ya isa ya haramta tunda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sahabbai sun yi yayi umarni a yi to amma ku lura akwai sharaɗi game da sallah da takalmi din wanda annabi ya ce kafin kai sai ka duba karkashin sa ka goge kafan takalmin ka ko wanda wani lokaci ma Allah yana sallah din sahabbai suka ga ya takalman sa sai su ma suka cire nasu da manzon Allah ya gama ya ce me yasa naga kun ciccire suka ce mun ga ka cire sai ce eh ni an gaya min jikin takalmi na akwai najasa ko an gaya muku ne to kaga ashe sharadin shine takalmin sai ya zama to ba najasa a kasansa to yanzu muka ce daidai ne a yin babu shakka don raye wannan suna ta annabi mutane masu sakaci suna nan da yawa wani zai tafi ya tako kashi ya shigo masallaci ya wuce ya tsaya kan abin ba ruwansa da goge takalmin kafar sama bai kula da wanke ta ba yanzu idan ya sa takalmi tun da asuba bai cirewa sai lokacin da ya zo kwanciya don haka idan ya sa socks in ka zo sujjada a masallaci in ka ɗora goshinka wani masallacin ya ka ji ƙarni yake saboda kafar mutumin ta daɗe cikin takalma ba tsafta ya zo ya shiga masallacin ya taka gurin wurin na karni kaga wannan kusan bata wurin ibada ne saboda rashin kiyaye wannan don haka mun samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah an cire takalmi kuma an samu manzon Allah ya yi sallah da takalma bisa ga wannan ba wani dalili bane da zai sa mutum ya kawo wancan matsala ya shigo da ita tunda ana rike da abin da bai zama haramun ba Allah shi samu gane sai tambaya ta yi cewa ni ne ina sallah da matata ina gaba maimakon a ce tana bayana to ɗakin ya yi kaɗan sai ta kuma kudu da ni amma ba sai ci da ni ba yaya wannan sallar ta ta Allah ya ce fattakullaha mastata'tum ku kiyaye dokan Allah gwargwadon iyawanku tunda ɗakin ne ba faɗi kaga yana da larura kenan yana da uzuri wajen Allah ci gaba sai tambaya ta wace cewa idan ƙanina ni ne ke da ƙani sai ya rasu ba shi da mata kuma ba ‘ya'ya kuma ba uwa ba uba duk sun rasu kuma ya bar dukiya da yawa ni kuma dukiya tana hannuna shin wannan dukiya tana iya zama tawa a matsayina na yayansa ba zan yiwu in ce zan raba ma wani gado a kan wajen karatun na haka kawai ba gado wani abu ne wanda yake bukatan tambayoyi da bincike sosai Ah, na'am ba shi da uba ya rasu uwa ta rasu amma kuma ba mamaki yana da kanne da yayu ko ba da za ce ka je ka cinye dukiyan alhali kuma akwai wani abu da yake boye wanda ni ban sani ba don haka ya kamata ya je gaban malami ya masa bayani akwai babi na rabon gado malamai duk sun sani in yi wa malami bayani insha Allah malami zai ba shi amsar abin da ya kamata tambayar ta karshe ke cewa ni zan yi azahar sai na yi na fira raka'a hudu kafin sallah sannan na yi raka'a biyu bayan sallar magariba ya zama raka'a shida kenan to zai iya cika saura da da dare su zama raka'a goma sha ɗaya kamar da ake nafila wato wannan ya yi kuskuren fahimta akwai bambanci tsakanin ah, nafilfilin dare da ake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a sha ɗaya ko sha uku akan kuma wancan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutum musulmi da zai sallar raka'a goma sha biyu a rana wanda ba na farilla ba face Allah ya gina masa gida aljanna a ce kayi nafila a rana raka'a goma sha biyu to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina maka gida zai gina maka wato daki kenan a gidan aljanna wannan hadisin ya bambanta da wancan ana nufin baki dai a samu gwargwadon iyawa kayi nafila raka'a goma sha biyu to alhamdulillah kamar ba nafila ta azahar la'asar da sauransu to akan haka in dai aka samu da raka goma sha biyu a rana to wannan yayi Allah tabaraka wa ta'ala zai gina maka daki a gidan aljanna wancan kuwa hadisi yana magana ne akan filin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare ba sa wuce raka'a goma sha ɗaya ko kuma sha uku a wata riwaya kaga don haka kada ya haɗa maganar kashi biyu kada ya kama lissafin sa da ya da rana ya haɗa yin jimilla sun ce to kenan babu nafilan dare yau tunda na gama sha uku wannan ba shi ake nufi ba mm. sai tambaya ta da yake cewa assalamu alaikum da fatan mala ya sharuwa lafiya Allah sa haka ina son in ji hukuncin matar da ke ba dan kishiyar ta wahala wato kina alhali kuma shi ke mata wanke wanke a kullum tana zagin shi tana tsine masa Allah ya sa da mata ba za su mai da wannan ka wajen karatun kuma wajen sukan yan uwansu ba zan tambayar ina jin ƙamshin. ta mata ne kuma akwai alamar ana yi ne a kan wata ba daidai ba ne wani ya cutar da wani ba ma ɗan kishiya ba ko ɗan waye haramun ne cutar da wani ko don haka ba daidai ba ne ma a ce an kawo misali da wani ɗan kishiya haramun ne cutar da musulmi ko ɗan musulmi kai ko wani halitta haramun ne a musulunci karanta wani sai tambaya ta dauke cewa menene matsayin sa kaya a hanga don na ji wani malamci ce wanda ya sa kaya a hanga alhali suna wanka kushe ɗan yakan kan sai su mara dare. A ba shakka maganar malamin akwai hadisi a kai sai dai kuma hadisin ba gaskiya ba ne. Ba shakka akwai hadisin da aka ce kada mutum ya rataye kaya ma hadisin ƙarya ne. Sai tambaya ta gaba ke cewa ina tambaya game da abin da na ji wasu malamai suke cewa ka roƙi Allah da bakin da baka yin sabo da shi to ma'ana wai ka sa wani maka addu'a ya gaskiya wannan hadisin yake ba hadisi bane magana ce ta malamai ka roƙi Allah da bakin da ba a saba masa ba wani bakin da ba a saban Allah da shi amma magana ce suke yi wato suna ishara ga gare ka cewa in kana son Allah biya ma bukata to ka kai bukatar nan ga wasu mutane waɗanda zunubin su dai bai yawa ba kuma haka din ne amma ba hadisi bane na'am tambaya ta gari mutum ne da matarsa sai ya rubuta mata takardar saki sai bai bata ba shin sakin nan ya tabbata ko ko a'a tun da bai bata ba saki bai tabbata ba sai dai in ta gani ko kuma ya bata lokacin nan saki yake tabbata sai ke cewa kuma har yanzu ni ne ke ina azumi sai amai ya zo mani yaya hukuncin amma azumi yake to amai yana da hukunci biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man zara'ahu kayun wa huwa sa'imun wanda duk amai ya zo masa yana cikin azumi ba shi ya jawo aman ba to wannan mutum fala ba alaihi ba zai rama azumin sa ba azumin sa yana nan yayi daidai amma mutumin da ya kakalo wa kansa amai dole zai rama da haka akwai bambanci ce wannan kuma ke tambaya ke cewa shine wata cikin wannan watan azumi ya zane yi yana tunani sai shi ta zo masa haye mai ga matsayin azumi maziyi baya bata azumi sai dai in mutum ya fitar da mani da gangan to wannan kuma yana bata azumi sai tambaya ta rauke cewa bayan gaisuwa ta musulunci idan malamai ko tabi'ai ko magabata wato a takaici malamai a takaici sai suka karantar da suka karantar da hadisi ko fatawa wanda yake ba daidai bane ko in ce kuskure a takaici to don Allah malam a shari'a me za a kira waɗannan mutane a cikin wannan kalmomi biyu a ce sun yi kuskure ko a ce sun yi ƙarya. Eh, za a iya cewa sun yi ƙarya idan sun kawo hadisin ƙarya yana da kyau ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya mazaunin mazauninsa a wuta wanda sahabban annabi mutum tamanin da uku wasu malama sun ce sun kai tamanin da tara suka rawaita wannan hadisi hadisi ne mutawatiri wanda duk ya yi wa annabi ƙarya da gangan to wanda mutum ya shirin makomansa a wuta don haka idan aka samu hadisin ƙarya rufa ka ce kuskure ne ƙarya ne saboda ka cire tunanin maganan nan daga zukatan yan uwa musulmi cewa ne faɗa amma idan malamai suka yi wani hukunci magabata Allah ya nufa sun kaddara sun yi wani hukunci a bisa tunaninsu da kuma aiki da hujjojin da suka samu sai suka ce ga hukunci akan kaza a bisa namu fahimta to daga baya sai kai Allah ya gane da kai wannan hukunci da suka yi kuskure ne to tun da ba sun yi abin nan da gangan ne kai bai kamata ka ce malaman da sun yi karya ba sai ka ce malamai sun yi kuskure a wannan hukunci da kaga magana akan hukunci ne amma magana